alhamdulillah wasu salamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa sai da ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato kitabu tauhid inda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafin shine darasi na ashirin da hudu wanda kuma yau in Allah subhanahu wa ta'ala ya so za mu fara da warkun darasi na ashirin da biyar inda ya kamata mu tashi <clears throat> mu tashi akan a babi na ashirin da biyu sai dai karatunmu da ya gabata akwai bayanin da ya gito muna dangane da abin da ya shahi <clears throat> mace ko kuma mata masu ziyartar kabari <clears throat> inda akwai hadisai masu dama da suka zo bayani ko suna bayani dangane da sha'anin mace ko mata game da abin da ya shahi ziyarar kabari wanda a satin da ya gabata mun dan tattauna dabra da wannan mas'ala akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani cewa kuntu na haitukum an diyaratil kuburi na kasance ina hanuwar ku game da ziyarar kaburbura fazuruha yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama akan a ziyarci kaburburan don tana tunatar da mu dangane da abin da ya shahi gidan lahira sannan akwai hadisin da ya zo yana bayani akan cewa la'anallahu za'iratul kubur Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma a mata masu ziyartar kaburburra akwai wanda ya zo kuma da sigar mubalaga la'anallahu zuwarati al kubur waɗanda wato suke yawaita ziyarta yau su zo gobe su zo jibi su zo to maluma sun yi saɓani game da wannan matsala a kan maganganu guda uku wanda ƙauli na farko daga cikin abin da malamai suka yi saɓani game da su mata masu ziyartar kaburburra ƙauli na harko shine cewa an haramta ma mata ziyartar kaburburra mace ta tashi da niyyar ta je makabarta da niyyar ziyara an hana mata haramun suka ce a'a ma yana daga cikin kaba'irar zunubai saboda hadisin da ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani Allah ya tsinewa mata da suke ziyartar kaburbura ko masu kwankomuwar ziyara yau su zo gobe su zo wannan ita ce magana ta harko ta malami. magana ta biyu kuma wasu daga cikin malamai suka ce a'a an karhanta ma mata ziyartar kaburbura kuma karhanci wanda bai kai zuwa ga haramci suka ce kuma wannan ita an maganar da an mashuriya daga masaba imamu ahmad bin hanbal daga almajiransa saboda hadisin ummu abiya Allah ya ƙara mata yadda da ta kawo wanda shi hadisin ga na ummu abiya hadisi na wanda imamul bukhari ya fitar da shi aka imamu muslim ya fitar da shi lafazin hadisin shine nuhina an ittiba'il janaiz an hana muna biyar gawa muraki gawa mu mata walam yu'zam alaina amma ba a haramta mana ba wannan shine hujja na cewa kara'iya na ga malaman da suka fahimci karahanci ne kawai ba na haramci ba in mun fahimta su jama'a warko sun a akan haramci ko na biyu kuma sun a akan cewa karaya na wanda bai kai ga haramun ba kuma ko kowane daga cikinsu yana kokarin kawo dalili wanda zai tabbatar da cewa shine akan sawaba to sai magana ta uku wasu daga cikin malamai suka ce ya halatta mata su yi ziyartar kaburbura kamar su je ziyara saboda hadisin wata mata wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wuce ta a kusa da kabari tana kuka yace mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki ya hakuri ta mai hattara ka da ni ma'ana bata gane annabi ne ba sallallahu alaihi wa sallam kai ba a musibantar da kai da irin abin da aka musibantar da ni da shi ba da sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya juya ya ce ya bar wannan matar bayan annabi ya wuce sai aka ce mata ke baki san wanda kika magana da shi ba annabi ne sallallahu alaihi wa sallam sai ta zo don ta kawo uzurinta wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai zamana a ta zo don ta kawo uzurin sai annabi bai karbi uzurinta ba na cewa ga uzurinta sai ya ce mata to ki sani musiba lokacin da ta faru to sannan ya kamata a ce mutum ya yi haƙuri ba ki dawo kusa da kabarin kina kuka ba to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tarar da ita a wurin kabarin bai hana mata ba yace ki bari abinda da yace mata ittaqillaha wasbiri bai hane ta daga wannan ziyarar ba kawai ya umarce ta cewa ta ji tsoron Allah ta yi haƙuri kuma sai da mana ga hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisi mai tsohon da ya zo da wannan bayani to waɗannan maganganu guda uku kenan da malamai suka yi sai dai malam salihu usaimin Allah shi mishi rahama da kuma shehul islam ibn taymiya sun a kan cewa haramun na mace ta tayi ziyara kaburburra saboda wasu hanyoyi da suka ɗauka na usulul fiqh cewa ita wa gaboyar Allah da ta zo inda ƙabari tana kuka ai ba ziyara ta zo yi ba ba ziyara ya kawo ta ba hankuri na ta gaza shi ya kawo ta wurin kabarin shi na ta zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki ji tsoron Allah ke ya hakuri suka ce to akwai bukatar sani shin da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hane ku ziyara kaburburra yanzu ku zai ku ziyarce ta wanda hani ya kunshi maza da mata gaba sannan da wanda aka ce an tsine wa mata masu ziyartar kaburburrawar gabata to a takaice dai shi malam salihul usaimin ya tattauna tattaunawa mai zurfi da ƙarshe ya rinjayar da haramcin zuwan mace ta tashi ta kanas ta Kano kamar da muka ce ko ta tashi ɗaya da nuyin ziyara wannan abu ne da ya yi bayanin cewa ya haramta sannan aka shehul islam ibn taimiya ya kawo maganar a cikin majmu'ul fatawa a kuma ya ƙara ƙarfafa bayani wani abu dai da na yi kawai na kasa shine in rubuto wurin da shi a eh, shehul islam ibnu taymiya ya yi bayani a cikin majmu'ul fatawa tunda ana samu ne kaga sai a dan ƙara diba almuhimmu dai in mun fahimta malamai sun yi saɓani game da zuwan mace wurin abari akan sunan ziyara magana ta farko wasu daga cikin malamai suka ce ya haramta suka kawo nasu dalili magana ta biyu suka ce karahiya na karancin da bai kai ga haramci ba magana ta uku kuma suka ta yi akan cewa ya halatta saboda wasu dalilai da suka kafa sai shi malam salihul usaimin da ibnu taimiya bisa ga bayanan da suka yi ya nuna cewa ko bayanan suka nuna cewa abin ya haramta amma ni da ka karanta yanzu ban dunguje hujja waɗanda sun ce ya halatta ba ko ba haka ba don sun kawo nasu bayanai da maganganu yana yiwa saboda yalwar gaban da Allah ya ba mallan Salihul Usaimin da kuma shi Shehul Islam Ibn Taymiyyah shi yasa suka hararo zama abin haramun kamar wanda suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam to sai darasin mu na yau inda za mu warawa insha Allah wanda shine babi na 22 babu ma jaa anna ba'da hadhihi al-umma wannan bayani yana wannan babi yana bayani akan cewa sashen wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yu'badul awsan za a samu wasu da suke bauta ma gumaka daga cikin wannan al'umma mu, ko dai sun sani su bauta ma gumakan ko kuma su je akan rashin sani su bauta ma gumakan waɗanda suka sani kaga sun yi ne akan ganganci wayanda kuma ba su sani ba to kuma rashin sanin su ba zai sa a ce ba su yi shirka ba idan har ta kai ga a ce mutum yana bauta ma gumki wannan ba sai na mutum mutumi ba kawai ruwa na iya zama gumki duki na iya zama gumki icce na iya zama gumki wuta na iya zama gumki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da larabawa sun karkasu suna da abubuwan da suke bauta ma mabambanta to kamar wadda dai malam muhammad bin abdulwahab rahimahullah ta'ala ya saba sai kawo mana ayat qur'ani ya buɗa mana da ita ya ce wa lahi ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki da ya ce, Alamtara ilallabi na utu nasiban Allah yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa e baka ga wayanda aka ba su rabo ba min alkitabi na littafi kenan yahudawa da nasara bayan an ba su rabon littafinsu su sai suka dawo yu'minuna bil jibti suna imani da sihiri wa daguti kuma suna imani da daguti idan aka yi magana game da kalma ta a alwatan wadda tana da ma'anar gumki ko bauta ta gumki. na, na, na, na, na ana aiwatar da ita ita wannan kalma ta wasanu akan duk wani abu da aka yi niyya na bauta masa daga cikin nau'ukan abubuwan da ake bauta mada ba Allah ba kamar ƙaburbura mai zuwa wurin a bauta ma kabari ma'ana roƙon ma'abuci kabari za a ce kamar yana bautar gumki haka masu zuwa wurin a kamar hubbarori haka da niyyar ibada da wani abu da ya kama da su saboda waɗin annabi Ibrahim alaihi salam da Allah ta'ala ya kawo hikayarsa a cikin alkur'ani cewa inna ma ta'buduna min dunillahi awsana kawai wa abubuwan nan da kuke bauta da ba Allah ba gumaka ne wa takhluquna ibka kuna kirkira kiran ƙarya na cewa su waɗannan wasu abubuwa ne na bauta haka kuma da cewar Allah subhanahu wa ta'ala qalu na'budu asnaman suka ce to muna bauta ma gumaka ne fana zallu muna kasantuwa laha gare ta akifina muna masu lizimtuwa mu zo mu zauna wurin gumakan haka kuma da cewar Allah subhanahu wa ta'ala a ta'buduna ma hituna kuna bauta ma abubuwan da ku kuka sassaƙa su wanda duk wanda ya sassaƙa wani abu ya zo yana bauta ga wannan abin ya zama mai matsayin gumki kenan da haka dai aka gane kalmar wasanu ana aiwatar da ita akan gumki da kuma abinda ba gumki ba kamar irin waɗannan abubuwa da aka ambata na kabari da sauran wasu abubuwan da zuwa mutum ya tsaya wurinsu kamar nau'i na na shirka. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani cewa wa yu'minuna na jibti wa tsagut. Ayyo ruwaya daga abi hatim daga ikrama. Ikrama ya ce, wani ya zo daga cikin a dangin wani da ake ce ma akhdam wani bawan Allah na ana ce masa akhdam da kuma Ka'ab ibn al-Ashraf wanda yahude ne sai suka zo wurin mutanen Makka da suka zo wurin mutanen Makka sai suka ce musu to ku ga kuku amma Abu Talib tayi ma'ana ku ne Yahudawa da nasara ku an ba ku littafi kuma ku an ma'abuta ilimi to ku ba mu labari yanzu babban abin da muke son mu ji a gare ku ku ba mu labari game da annabi Muhammad da yake su ba su ce annabi Muhammad ba ku ba mu labari cewa mu da Muhammad wai su yaudawan da kuma annabi Muhammad wane ne yake mi an matsayin ku mi an abin da za ku cewa game da shi suka ce to mu dai muna sadar da zumunta kuma muna yanke raƙumma mata da suke da tozaye kuma muna shayar da ruwa da nono ga masu tahowa na alhazai kuma muna sakin waɗanda aka kama kamar fursunoni haka mukan sake su kuma mu zo muna shayar da alhazai muna ba su nau'i nau'i na abubuwan sha amma shi muhammad ga cewarsu wanda yake matsayin sifir bai da komai bai da wani abu da zai basuwa bai da wani abu da yake iya basuwa ya za a ce mun zama daidai da shi wanda yake shi yana tarbe hanya ko yana sa ana tarbe hanya ga masu harrama da hajjin mu kuma shi ma kai waɗanda yake biya barayin alhazaina suna tara hanya suna ƙwace ma alhazai kayayyaki waɗanda na hito daga cikin ƙabilar gefar ai mu mun yi shi alheri aka suka faɗi su waɗanga yahudawa din suka ce ai ku ku an mafi alkhairi daggare shi kuma ku an mafi shiriyuwa ga hanya to shi amma harin saukawa ga ayat da malamai buɗa mana babi da ita sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara ila allazina utu nasiban e alam ba ku yi dibi ba zuwa ga wa'anda aka ba su rabo min alkitabi na littahi su a yahudawa da nasara wanda Allah ya saukar musu da littahi saukakke daga sama yu'minuna bil jibti sai ga su suna yin imani da sihiri wa daguti kuma suna yin imani da daguti wa yaquluna suna cewa lil ladina Kabaru? suna ce mata firai Ula'i ahada waɗannan su an mafi shiryowa min alladina amanu sabila waɗanga sun yi mumine shirya wanda imamu ahmad ya fitar da wannan bayani a cikin musnad nashi daga ɗan habbas da irin kwatankwacin abinda malam ya rubuto a nan. Umar ɗan Kaddab Allah ya tsara masa yadda ya ce abinda ake ce ma jibtu shi ne shine abin abinda ake ce ma tsagutu a Shaitan. Abdullahi ibn Abbasin da Abul Aliya da Mujahid almajirin Abdullahi ibn Abbasin da Hassan da wasu duk sun kawo wannan bayani aka daga ɗan Abbas da Ikrama da Abi Malikin suka ce aljibtu ana nuhin ashaidanu Abdullahi ibn Abbasin ya sake ƙaro bayani cewa da yaren Habasha idan aka ce aljibtu ana nuhin shaitan haka Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara masa yadda yace idan aka ce aljibtu ana ne ma shirka saboda sihiri nau'i na na shirka haka daga Abdullahi ibn Abbas da yace idan aka ce aljibtu ana ne al-asnam haka dai daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa yace idan aka ce aljibtu ana ne wani ko wasu dangi ne na aqsab waɗanda mushirikai ne in mun koma ɓangaren al'imamu sha'abi shi ma ya yi bayani ya ce da aka ce ma aljibitu alkahin boka aka kuma shi mujahid almajirin abdullahi ibn abbasin ya ce idan aka ce aljibtu ana nuhin ka'abubnul ashraf wanda yake ba yahude ne kuma yana ƙoƙarin aibanta musulmi yana ƙoƙarin aibanta musulunci ba abin da yake kira na alhairi zuwa ga al'umman musulmi aka malam jauhari ya ce abin da ake ce ma aljibtu wata kalma ce da tana aukuwa ga sunan gumki ko sunan boka ko kuma ɗan sihiri da abin da ya kama da ita kenan shi malam jauhari ya fahimci wannan kalma ta aljibtu ana aiwatar da ita a wurare mabambanta malam marubuci wannan littaye na shi ainihi kitabu tauhid ya yi bayani cewa sanin yin imani da jibtu da ɗaguti yana daga cikin abinda wannan ɓangaren da muke cikinsa yake bayani shin ƙuduri ga zuciya aka nuyi ko kuma ya zama waɗanda suka yi imani da sirrin kai ka dace da su ka yadda da duk abin da suke a kansa tare da cewa kana kyama tare da sanin cewa wannan nau'in ɓanna ne shin shi ake nuhi sai a malamai, ya ci gaba da kawo muna bayanin abinda Allah ya waɗi na alƙur'ani wa ƙauluhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya rubuta muku shi ko? Yawwa. Inda ya ce, Kulka ce musu, Allah na magana da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ya ce, Kulka ce musu, hal unabbi ukun ko in ba ku labari, bi sharrin min dalika, da da an mafi sharri daga wannan abin da aka ambata, masu batan sakamako inda Allah a wurin Allah, shine malla ana wallahu. wanda ya yi wannan shari shine wanda Allah ya tsine masa wa ba alaihi kuma Allah ya yi hushi da shi waje alamin umul da kuma Allah ya sanya wasu daga cikinsu suka zama birai wal wasu kuma Allah ya maishe su suka zama alade wa abada dagut da kuma wanda ya bauta ma dagutu ulaika sharrun makanan wayancan su an mafi sharrin wurin zama wa adallu kuma su an mafi bacewa an sawa istabili daga hanyar da take daidaitatta ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa waɗanda kuka danganta zuwa ga cewa ba su da komi suna tara alhazai suna yin sata ba su an mafi shari ba ga waɗanda an mafi shari waɗanda Allah ya tsinewa kuma ya yi musu tanadi na halaka kamar wada bayani ya gabata a cikin wannan aya Allah subhanahu ta’ala yana magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa cewa ya kai annabi Muhammad a ko in ba ku labari da abin da an mafi sharrin sakamako wurin Allah a ranar alkiyama bisa ga abin da kuke zato game da mu game da shi annabi sallallahu alaihi wa da mabiyansa Sune. waɗannan da suke sifanta waɗanda suke sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da kasawa ko gazawa ko rauni ko zama bai da komai sai Allah ya kawo bayanin cewa a'a wanda an mafi sharri kam mallanahu Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsinewa ma'anar la'ana Allah ya nesanta shi daga rahamarsa malam sauri Allah ya mishi rahama ya yi ruwaya daga alkama ɗan marsab daga Mugira ɗan Abdullah, daga Marur ɗan Suwai, cewa Abdullah ibn Mas'udin Allah ya ƙara musu yadda, ya ce an tambaya Annabi sallallahu Alaihi wasallam game da alƙiradatu wal hanazir, birai da kuma aladdai. Ya ce, Shin suna waɗancan da Allah ya shaye waɗanda suka yi su a ranar Asabar a lokacin da aka hana musu sai shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce Allah ba zai halarka mutane ba ko kuma ya ce Allah ba zai shahe mutane ba sannan kuma ya sanya musu wata zuriya kamar su waɗancan waɗanda Allah ya hana mu cewa kada su yi su ranar asabar sai suka zo suka yi dubara suka yi su sai Allah ya sha su ya mai da wasu birai ya mai da wasu aladdai to daga nan bayan wasu 'yan kwanaki sai Allah ya halaka su ma'ana duk waɗanda Allah ta'ala ya canza mahalitta ko Allah ya halaka su to ba za a raga musu zuriya ba kaga kenan wayanga ba su bane ba su da wani ƙarshe da za a raga musu abinda ake ce ma alƙiradata wal sun kasance ne gabanin faruwar haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da bayanin su ta wala nazir waɗanda sun haru to yanzu Allah yana kwatanta musu sun yi kama da irin wa'ancan masu wancan mugun hali wanda imamu muslim shi ya ruwaito wannan hadisi shi kuma al bagawi Allah shi mishi rahama ya ce a cikin tafsirul bagawi da Allah ya ce kul yana nuhi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba shi umarni cewa kun ba ku labari da abin da an mafi sharri yana nuhin cewar da suka yi ba mu ga ma'abuta addini ba waɗanda an mafi ƙaramcin rabo a duniya ko a lahira irin kuku al'umman musulmi irin kai annabi da mabiyanka wanda babu wani addini wanda an mafi sharri daga addininku, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan cewa a wanda yake su ne mafi sharrin masabatan sakamako abinda za a ba su sakamako na muni ranar alkiyama wanda shi za a ba su a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mallahana wallahu wa ba alaihi waja ala minu mu mulkira data wala kanazin datu wayan can a sabu sabti waɗanda suka yi sura na asibit wala kanazin su kuma ku faru ma'ida isa waɗanda suka kafir ma wannan a kaɓarki da Allah ta'ala ya saukar ma annabi isa su ne Allah ta'ala ya mayar a kanazir aladdai su kuma wayan can kira da su ne waɗanda suka yi su aka maishe su wato suka zama birainai bayan wasu 'yan kwanaki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su. almuhimmuna na abin da suke son su nuna su an maɗaukaka, su an masu girma, su an masu martaba, annabi da mabiyansa ba kowa ba ne. To sai Allah ya mai da musu martani da nuna musu ga waɗanda an mafi sharri wurin zama a wurin Allah. waɗanda Allah ya la'ana duk wanda Allah ya la'ana to Allah ya nesanta shi daga ramashi wa qala Allah ta'ala yace a qala alladhina galabu ala amrihim sai waɗanda suka rinjaya akan al'amarin su suka ce lanattakhizanna alaihim masjida za mu gina masallaci akan kabarin su ma'anar wannan su sun aikata abin da yake fitina ne bayan mutuwar waɗanda an magabatansu. Idan annabawan Allah suka rasu, ko salihan bayan Allah suka rasu, sai su ce a'a, su za su gina ƙabari a za su gina masallaci a kan ƙabarinsu wanda duk ya yi irin wanga aiki kuma ana zarginsa. Saboda annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya yi bayani a hadisi ko a hadisai da suka gabata cewa la'anallahu al-yahud wa nasara Allah ya tsine ma yahuda da nasara kamar amma annabi tambaya yace ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida saboda sun riƙe kaburburan annabawansu matsayin masallatayya in ba annabi ya rasu sai su gina masallaci akan kabarinsa wannan kuma ba don komi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya waɗi haka sai don ya zama tsoratar suwa gare mu mu al'umma ce ya tsoratar da mu sai malamai kawo mana hadisi an abi sa'idin daga baban sa'id anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce latattaba'unna za ku bibiyi sunana hanyoyin man kana qablakum waɗanda suka gabace ku halwal hazwal quzzati bil quzza dabra da dabra daidai da daidai kafaɗa da kafaɗa za ku tahi kafaɗa da kafaɗa da waɗanda suka gabace ku hatta lau dakalu jura lubbin har za su shiga cikin ramin damo su Yahudawa da Nasara la dakaltumuhu ku al'umma ta sai ku shiga cikin wannan rami qalu sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah al-yahudu wan nasara shin kana nuyin waɗanda da sun ka gabace mu waɗanda za mu yi koyi da su ko da sun shiga ramin da mu shiga yahuda da nasara kake nuyi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman to in ba su ba suwa Jahu, wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi kun ga kenan duk wani abu da muka ga yana faruwa a yau iri yadda al'umman musulmi suke koyi da Yahudu da Nasara to ba wani abu na mamaki na ba wanda ta kai za ka ga al'umman musulmi suna koyi da Yahudawa da Nasara kila mutum aure zai yi amma duk wani abu da addini yayi kira zuwa gare shi ba shi zai yi ba za ka ga ana yin ƙoƙari wurin harka aure akan kan aikoyi da Yahudawa da Nasara, da sauran abin da ya shayi nau'in sutura, da sauran duk wani abu, wanda ma in ka so wa ba ka ce ga ƙwallo nan, wasu ma sun ɗauke ta kama addini, ita ƙwallon, wanda kuma aiki ce ta Yahudu da Nasara, za ka samu mutumin da ya san ‘yan ƙwallo babu iyaka, kuma yana iya kawo ma sunayensu. da cikin timatiman da suke da irin abubuwan da suka ci na ƙwallo ya baka bayani amma an ka tambaye shi game da addinin Allah to wannan kan nan waɗai shi abin da bai sani ba wataƙila da ma za ka yi mai tambaya ka ce wani ni an musulunci sai ce da Allah bai wani musulmi wani ke ta za ka tambaya ta mi an musulunci <laughs> ka gani ko to wannan kenan wali musulmin malam ya ce ruwayar muslim an saubana daga saubana anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ola ya ce inna Allah zawaliyal ard Allah ya nade mani ƙasa fara'aitu mashariqaha wa magharibaha sai ni ga gabashin duniya kuma ni ga yammacin duniya da Allah ya nade mini ƙasa sai ni ga ƙarshen bangon duniya na gaba sai ni ga ƙarshen bangon duniya na yamma da Allah ya nade mini ita to nan babban abin da ya kamata mu lura da shi idan aka karanta ayat da an mutashabih ba abin da za mu yi bayan mu yi imani haka hadisi wanda an mutashabih babu abin da za mu yi bayan mu yi imani saboda manzon Allah ya yi bayanin cewa Allah ya naɗe mai ƙasa ya ga gabashin duniya kamar ƙarshen duniya a gabas kuma ya ga ƙarshen duniya a yamma yana yiwa wani ya ce to da aka naɗe ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙasar ina gidajen mu suka yi to ba wannan aka sa mutu ya tambaya ba ko eh ko kuma ina tekuna ina gulabe da duwatsu da sauransu da aka naɗe a'a hakken mu kawai mu yi imani yawa saboda wanga abu mai sauki ne ga Allah naɗe ma annabi ƙasar ya ganan ba tare da komai ba kuma aka yaga yammacin duniya to shine sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inni ko wa inna ummati sayablugu milkuha ma zuwiya limin ha, kuma al'ummata sai mulkin su ya kai ga wurin da aka naɗe mini na gabashin duniya da yammacin duniya wa uditul kanzaini kuma an bani taskoki guda biyu na arziki al'ahamaru wal abyadu zinariya da azurfa kuma wasu malamai suka fassara cewa fetur da gas ba duk nau'in arziki na ba duk nau'in arziki na da aka bawa a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wa inni sa'altu rabbi to ni na roki ubangiji na li ummati ga al'ummata Allah yuhlika ha sanatin li amatin kada Allah sha halaka al'ummata da wari ya zama an rasa ruwa a duniya gaba ɗaya, an yi shuka bi shuka ta halaka al'umma su halaka saboda hori na roƙi Allah kuma Allah ya karɓa kenan haka ba za ta faru ba ko wa Allah sallida alaihim aduwan min siwa anfusihim kuma na roƙi Allah kada shi ba da dama ga wani maƙi, ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba cikinsu ba, Bayan biya bai da tahun, bale ya zo ya mamaye farfajiyarsu, a ce cikin duniya gaba ɗaya ko ina an mamaye musulmi babu inda musulmi suke da yanci kada a samu wannan wa inna rabbi qalali sai ubangiji na yace mini ya muhammad ya kai annabi muhammad yana magana da shi cewa idza qadaytu qada'an idan ni hukumta, hukunci fa innahu la yurad ba mai shi shi kenan addu'ar da kai ba za ta sa hukuncin da na yi ya ɗaga ba wa inni a ɗaituka tukali ummatika ni na baka ga al'ummarka Allah ulikahum bi sanatin bi ama ba zan halaka al'ummarka ba saboda wari na rashin ruwa wa Allah usallidu alaihim aduwan min suwa anfusihim kuma ba zan ba wani dama ba wasu dama ba ga al'ummar taka waɗanda a ba su ba ko wasallida alaihim aduwan ba zan ba maƙiyinsu dama ba min suwa an fusihim wanda ba cikinsu ba fa sabiya bai da tsawon bale ya zo ya mamaye farfajiyarsu a kame garuruwansu walawish ta alaihim man bi a ko da duk waɗanda a duniya gaba ɗaya sun haɗu domin a taron mu musulmi to Allah ba zai ba da dama ba ne ya an hallaka musulmi gaba ɗaya hatta ya kuna ba'dahum har sai ya kasance sashen musulmi yuhliku ba'da ke hallaka sashi wa yasbi ba'dhum ba'da kuma sashen su yana kame sashi kenan ma mu da Allah ya kawo sai mu ce ga fassara nan ko yau mu da Allah ya kawo rayuwar mu to ga fassara nan sashen musulmi suna ka hallaka sashi sashen musulmi kuma suna ka kame sashi a kama mutum ba a bashe shi sai an ba da fansa wani ma ba an bayan an ba da fansa ne kuma a kashe shi a gani to wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ya roƙi Allah kada haka ta faru a cikin al'umma sai Allah ya ce to wannan kan shi babu Allah bai an sama manzon Allah wa ga addu'a ba cewa haka ba za ta faru ga al'ummar shi ba kenan waga kaddarar da annan tana gudana babu ma makawa sai an yi ta sai dai in Allah ya sauƙaƙa ta wani bangare wani wuri kuma ta kulla amma tabbataccen al'amari na sai ya waru tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roƙi haka Allah ta'ala bai kaddara haka ba ruwayar da muslim ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah a wani masallaci ya roƙi Allah ya ce ya Allah kada ka halaka al'ummata da ambaliyar ruwa ya zama a ce ga mutane na duk sun halaka saboda ambaliya ta ruwa ruwa sun cinye su kuma Allah kada ka halaka su da hori duk dai Allah ya karba da na ɗaya da na biyu to na uku kuma kada Allah ya sa irin wanga sabani a tsakanin al'umma musulmi wasu na kashe wasu wasu na kama wasu wannan ka Allah ya ce to wannan ka inni qadaitu qada'an la yuraddu in ni hukunci to ba a mai sai roƙon biyu da kai an karɓa amma guda kan ba a karɓa ba Za ka ga yana yana gaskata ko mm-hmm. sun muna ji wani wuri labari na taho muna cewa ana kama mutane sai an ba da fansa sannan musulmi suna kashe yan uwansu ana mamaki to ga abin an gani amaliyan kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an kai inda wanda ya kashe wani in kattan bai mista ya kashe shi bai sani ba bale shi wanda an ka kashe bai san laihin da ya ba a gani ko wanga halin da muka kawo cikin kenan muna roƙon Allah subhanahu 'Ala' Allah shirya ƴan uwanmu masu gaba ka halta a Allah shirya su ya gyara su su dawo su gane cewa abin da suke ɓannana ba alheri na ba don duk wanda Allah ya yi ma shirya to ba yadda zai kama ɗan ne ko ya kashe ko ya tsare shi tunda Allah subhanahu wataala ya ce a hadisul qudusi inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta ma kaina zalunci wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalimu kar ku yi zalunci to an zo an ɗauki mutum an ajiye an ce sai an bada kuɗi kaga zalunci na eh sannan kuma duk wani abu da za a ba su akan sun kama mutum ba wani abu ne da Allah zai samu albarka ba sannan kuma zunubi na kama shi yana nan sannan zunubin abin da sun kahansa yana nan sannan ba wani daɗi da za su ji kawai dai musiba ta ta su wahalar da mutane su wahalar da zuriyar mutane su wahalar da al'ummar musulmi da haka wanga bakin aikin da suke mu abin da namu mu roƙan musu shirya wayanda da ada rabon shirya Allah ya shirya su wayanda ba su da rabon shirya kuma Allah ya mu musulmi maganin su saboda babu shakka wannan musibar akwai ta kawai mutum ya ce shi wai bai iya tahiya ya yi kasuwanci kuma bai iya tahiya shi noma kuma bai iya tahiya shi wani aiki abin da ya fake a kansa ya kama wasu a bashi kuɗi a ga wanga komawa baya na ma da tunane da hankalin ɗan adam yana nan tun da duka sauran jama'a nan kowa yana fafutuka akan cewa ya ga ya samu abin da zai rayu. lokaci saura minti da da ishirin kuka kira to ishirin da uku ko da a yi kila muna yi da wanga warawahu barqani imam al ya ruwaito wannan hadisi bi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa wa da ya ƙara da cewa wa inna ma a ala ummati kawai abin da nake jin tsoro ga al'umma ta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam al’a’in matul mudillin shugabanni jagorori masu batarwa wannan shi abin da nake jin tsoro a samu jagorori masu batarwa su ma an samu duk mutumin da ya tara mabiya ne ya ce yanzu kun kai matsayin da za ku barin sallah sallah ku ba ta da wani unwani ba sai kun yi sallah ba kaga iya ka bacewa nan ko da kuma jagoran da ya tara jama'a te yana cin zarafin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana aibanta kaga jagoranci na na bata wannan duk ba alheri a cikin sa da sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa idza waqa alaihim as idan yaƙi ya auku a cikin al'umman musulmi lam Fa ba za a ɗauke shi ba ila yawmil har zuwa ga tashin alkiyama. idan musiba ta riga ta faru to magana ɗauke ta babu sai dai ta yi sauki nan yin an bari za ka ji wani wuri ya kulla wala ta kuma sa'a alkiyama ba za ta tsaya ba a tayar haƙal hayu min ummati bil mushrikin alƙiyama ba za ta tsaya ba sai an samu al'ummar musulmi suna da ƙawance na alliance da su da waye da ba musulmi ba ya zama suna suna da haɗaka da su za a zo a yi ma musulmi sharri alƙiyama ba za ta tsaye ba sai an kai ga haka wa hatta ta abuja sai amun min ummati al sai an samu al'ummar musulmi ga suna bauta ma gumaka wa ya kunu fi ummati kadabuna salasun kuma cikin al'ummata za a samu maƙaryata guda talatin kullum a yasumu annahu ko kowane su yana da awar cewa annabi na a can baya an yi wasu waɗanda suka yi da awar cewa su annabawa na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ana khatamun nabiyin ni a cikon makin annabawa wala nabiyya ba'di wala tazalu da'ifatun min ummati alal haqq al'umma ta ba za ta gushe ba a wata jama'a daga cikin al'umma ta ba za ta gushe ba akan gaskiya hatta to a alal haqq mansura wadda ana taimakonta Allah yana ba ta gudunmawa la yadurruhum man hazalahum wanda duk ya bar taimakon su bai cutar da su hatta ya ti amrullah har al'amarin Allah ya zo tabaraka wa ta'ala alkhairin Allah ya yi yawa ma'ana ba za a gushe ba ana samun wasu daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda za su yi tsaye a kan gaskiya to manzon Allah ya yi bayani cewa sai an samu mutum talatin masu da'awa annabanci to an samu kamar mutane da dama da suka gabata inda aka yi to kuma nan gaba za a samu akwai musailamatul kazzab wanda annabi bai dade da rasuwa ba yayi da awar cewa shi annabi ne wanda Khalid ibn walid ya fafata da shi kuma an kai karshen al'amarinsa akwai wani da ake ce ma al-mutanabbi to al-mutanabbi yayi da awar shi ba annabi ne amma dai bayanai na nuna ya dawo ya sake musulunta sannan akwai wani da ake ce ma al-muktab wanda shi ma ya bayyana yayi da da'awar shi ba annabi ne kuma ya dage akan haka har ya rasu ko kuma har ya mutu sannan akwai qadiyani wanda yan ahmadiyya ka bi qadiyani dan ƙasar indiyana wanda har yanzu abin da suka da'awa yana nan dawo wa shi annabinsu kuma babu wani gari wace akwai yan ahmadiyyar ga yawa in ka ta wajen unguwar ya da kwata su tana can in ka zo na yamma gare mu wani masallaci na nan da suka aza na jima'a. wanda Allah ya sa ya furguje ya faɗi ko ba haka ba to su suna da awar cewa shi qadiyani wancan shi ma annabi na a gani ko to annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa shi a cika makin annabawa yanzu kenan duk wanda ya taho ya ce annabi na kaga mu ba mu yadda tunda Allah ya bayyana mana cikin Qur'ani shi a cika makin annabawa shi annabin yayi bayani shi a cika makin annabawa da haka babu wani ba annabi bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi isa zai sauko domin mi ya kashe dujjal zai sauko matsayi ne na mai da'awa ba wanda zai zo da wata sabo shari'a ba to wannan kenan da muna roƙon Allah ta'ala ya muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyuka musu zama dan bi ɗaya dashi abinda na karanta akan tsawaba, Allah ya ba mu lada kurena kuma Allah ya yi mini Allah ya share shi a cikin zukatan al'umma insha Allah a darasin mu na gaba sai mu tashi cikin masail kenan mun kammala wato ainihi abin da ya shafi shi babin kenan ko mm-hmm.